nan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fagi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 25 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya faɗi ya kama da wuta a Guatemala. koriya ta kudu ta ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ba da haƙuri a yau juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na koriya ta kudu a kusa da kai iyakar da ƙasashen biyu ke rikici a kai Kungiyar kasashen Afirka ta yamma goma sha biyar ko ECOWAS na iya ba da sanarwa a yau Juma'a kan ko za ta ɗage takunkumin da ta sanya wa Mali. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun Najeriya sun ce sun kai wani farmaki a sansanonin mayakan Boko Haram a yankin tafkin Chadi sun kuma kashe mayakan da dama. To ko mai masana a fannin tsaro ke cewa akan wannan batu? yanzu abin da muke kira ga shi eh, shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ga 'yan manuniya ta nuna idan zai ɗauki mataki akan yin garan bawul a abin da ya shafi hukumomin tsaro to ya kamata ya yi idan jan kunne zai yi to a yi jan kunne a bada wani lokaci wanda yake kayyadacce wanda zai tabbatar mana da cewar gwamnatin muhammadu buhari ta damu da rayukan 'yan najeriya da ake salwantarwa Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. A arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnatin jihar Borno ce ta gudanar da bikin dashen itatuwa miliyan ɗaya a jihar don magance matsalar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa. Wasu 'yan jihar sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka. wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata tuntuni a yi amma ba a yi ba sai a wannan lokaci to muna matuƙa farin ciki musamman ma matsalolin da ake samu na zaizai na ƙasa a wurare da dama musamman a wannan jiha to amma ga wannan da shaida aka yi da za a ci gaba da yi insha Allah zai kawo abubuwa na ci gaba sannan zai kuma kawar da wannan ainihin zaizaya da yake faruwa a cikin wannan jiha tamu Bayan haka za mu kawo muku rahoto kan jawabin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya yi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana, inda ya yi bayani kan shirin zaben kasar da ke tafi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar, amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya. Jama'a masu sauraro barkan da warhaka. jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a mexico ya sauka a venezuela kafin ya faɗi ya kama da wuta a guatemala an gano miyagun kwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya faɗi masu gabatar da ƙara a guatemala sun ce akalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya faɗi a ranar larabar da ta gabata a wani ɗan ɓoyayyen filin jirgin sama hukumar kula da sufurin jiragen sama ta mexico ta ce barayi uku suka tashi da jirgin bayan sun samu izinin buɗe shi bayan da suka gabatar da kansu a matsayin bakanikan da suka zo yin gwaje-gwaje da atisaye da jirgin na tabbatar da lafiyarsa kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da rahoton cewa guatemala ta kwace sama da jirage hamsin a bara akan zargin safarar kwayoyi koriya ta kudu ta ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ba da haƙuri a yau juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na koriya ta kudu a kusa da kan iyakar da ƙasashen biyu ke rikici a kai A jiya Alhamis, sojojin Koriya ta Kudu sun zargi sojojin Koriya ta Arewa da harbi jami'in wanda Koriya ta Kudu ta yi imanin cewa yana ƙoƙarin sauya shiga ne zuwa Arewa. a cewar wata sanarwa da ofishin shugaban koriya ta kudu ya fitar kim ya yi nadama kwarai a kan lamarin sanarwar ta ce kashe jami'in abin takaici ne kuma abin da bai kamata ya faru ba mutumin mai shekaru 47 ya bata ne a ranar litinin din da ta gabata a kan jirgin ruwan sintirinsa da ke da tazarar kilomita goma a kudu da iyakar kasashen biyu jami'an koriya ta kudu na kyautata zaton mutum mutumin wanda rahotanni ke cewa ya yi ta fama da bashi da sauran batutuwan da suka shafe shi ya yi kokarin tserewa ne bayan da sojojin koriya ta arewa suka tsare shi a cikin tekun suka yi masa tambayoyi kafin su harbe shi har lahira bayan nan suka watsa masa fetur kafin su cinna masa wuta Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma goma sha biyar ko ECOWAS na iya ba da sanarwa a yau Juma'a kan ko za ta ɗage takunkumin da ta sanya wa Mali. A yau Juma'a za a rantsar da shugaban ƙasar Mali na riƙon ƙwarya ba dawo a Bamako babban birnin ƙasar na wa'adin watanni goma sha takwas. A jajiberan bikin rantsarwar dawo ya gana da tsohon shugaban Najeriya kuma mai shiga tsakani na ECOWAS wato goodluck jonathan jonathan ya ce ecowas ka iya ba da sanarwa a yau juma'a ko naɗe-naɗen a hukumance sun cika da sharuɗan ƙungiyar don ɗage takunkumin jonathan ya faɗa wa manema labarai a ranar laraba cewa sojojin da ke bisa mulki yanzu suna yin aiki daidai da buƙatar shugabannin ecowas ya ce za a iya ɗage takunkumin da aka kakaba wa mali bayan bikin rantsar da shi a ranar juma'a dawo shi shine shugaban mulkin sojan da ya karbe ikon kasar bayan hamɓarar da shugaba Babakar Ibrahim Kaita. to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan kisan babban kwamanda a rundunar tsaron Najeriya kanar ɗahir bako da mayakan Boko Haram suka yi a kwanan nan. helkwatar tsaron najeriya ta ce dakaranta sun daidaita wasu sansanonin mayakan boko haram a yankin tafkin chadi tare da kisan 'yan ta'addan da dama ciki har da manyan kwamandojinsu guda biyar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina 'Yan kwanaki da kisan gilla da mayakan Boko Haram suka yi wa kwamandan sojoji kanar ɗahiru bako a wani yunkuri mai kama da irin na ɗaukar fansa. Sojojin Najeriya na can na ta yin diren mikiya a sansanonin 'yan ta'addan Boko Haram. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ya min ƙarin bayani. Wato rundunar Operation Lafiya Dole ta samu nasarar kakkashe waɗansu kwamandoji na 'yan boko haram da 'yan iswap a garin malam faturi da kuma tsibirin da ke wajen lake chad an samu wato fatattakan waɗannan kwamandoji da kakashi waɗansu daga cikinsu ne a wuraren da suka hada da tumbin gini da tumbin kayamu da tumbin kaza da tumbin fulani da sauransu dai na wajen bangaren kuka lokacin gamanta jihar borno haka zalika kuma a wannan farmaki da aka kai an kashe waɗansu daga cikin kwamandodin su 'yan boko haram da isu wanda suka hada da kamar wato abu usman alhaji shatima da madu mainok da abubakar gana abu sumayya da amir ta'am da kuma amir quraish wato wannan gagarumin nasarar da aka samu abu ne wanda za a ci gaba da gaggauta yin shi saboda a samu a kawo karshen wannan maharan nan na boko haram da iswa a cewar major general janairu sani bindawa da ke zama tsohon babban kwamanda a rundunar yaƙi da boko haram wannan yaki akwai bukatar a yi shi a kare ya kamata a ƙara azama su kuma waɗannan kwamandoji shin da ba a canza su ba su ƙara neman dubaru da kuma su ƙara azama su ma a yi wannan yaki a gama saboda kullum in aka ce za a ja yakin nan fa rayuka ne na bayan Allah ke salwanta saboda haka ina ganin lokaci yayi da wallahi dole da gwamnati da kuma su kwamandoji na rundunoni da na sama da na ƙasa ɗin a ƙara azama ƙara rage bambancin wani abu tsakanin su a yi wannan yaƙi a yi ta ya ƙare. Shi kuwa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso na mai cewa akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka. Muna yaba sojoji hukumar sojojin Najeriya da cewar ta nuna mana a shi dama tana da damar ta yi to saboda haka yanzu abin da muke kira ga shi eh, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ga 'yan manuniya ta nuna idan zai ɗauki mataki akan yin garan bawul a abin da ya shafi hukumomin tsaro kamar yadda jama'a ƙasa suka dade suna magana to ya kamata ya yi idan jan kunne zai yi to a yi jan kunne a bada wani lokaci wanda yake ƙayyadajje wanda zai tabbatar mana da cewar gwamnatin muhammadu buhari ta damu da rayukan 'yan najeriya da ake salwantarwa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya kaina da wannan rahoton yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Kasar Brazil za ta rage bikin faretin shekara-shekara na Carnival na watan Fabrairu bai zuwa a karo na farko a cikin karni saboda yakin da kasar ke ci gaba da yi da cutar coronavirus. Kungiyar makarantun koyar rawar Samba Laisa ta ba da sanarwar a daren jiya Alhamis cewar yaduwar cutar coronavirus ta sa ba zai yiwu a gudanar da faretin da al'amuran cikin kwanciyar hankali ba waɗanda kan samar da kuɗi ga akasar labarin masu yi. Hohe Kastanhiya shugaban Laisa bai bayar da wata sabuwar ranar da za a yi faretin ba amma ya ce hakan zai dogara ne akan samun rigakafi da kuma idan za a yi rigakafin. Brazil ce kan gaba a yawan masu kamuwa da cutar corona a Latin America da mutane sama da miliyan hudu da dubu dari shida sannan kusan mutane dubu dari da arba'in ne suka mutu. marigayiya mai shari'a a kotun kolin amurka ruth bader ginsburg za ta kasance mace ta farko da aka fara kwantar da gawarta a cikin majalisar dokokin tarayya amurka ta capitol hill lokacin da aka kai gawar da safiyar yau juma'a ana gudanar da wani keɓaɓɓen biki tare da iyalanta da kuma baƙin da aka gayyata a yau juma'a a babban ɗakin taron na Capital sanctuary hall inda aka ajiye akwatin gawarta akan wani katako wanda aka gina don akwatin gawar shugaba Abraham Lincoln bayan da aka kashe shi a shekarar 1865. Ana sa ran ɗan takarar shugaban ƙasa na Democrat Joe Biden da matarsa Jill za su halarci bikin karramawar. Barkewar cutar coronavirus ta janyo takaita yawan mutanen da aka gayyata zuwa bikin. an dakatar da ɗan majalisar dokokin Argentina Juan Emilio Ameri saboda rashin ɗa'a a ranar Alhamis bayan da aka kama shi yana shafa matarsa a yayin zaman majalisar ta yanar gizo. A yayin yada wata muhawara kan wata doka an ga Ameri na jam'iyyar Peronist ne mulki yana kwaɓe rigar matarsa an ba da rahoton cewa Ameri ya faɗawa gidan rediyon Convos de north east cewa ya ji kunya matuƙa game da lamarin kuma ba shi da masaniyar cewa lokacin da abin ya faru intanet ɗin da ya haɗa shi da majalisar dokoki ya ci gaba da aiki a yayin tattaunawar ameri ya ce ya kusanci matar shi ne saboda an yi mata da shan mama ba da jimawa ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Don tunkarar matsalar zaizayar ƙasa da kwararowar hamada, gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da shirin dasa itatuwa a jihar shirin da akan dole aka dakatar da shi tun shekaru goma da suka gabata sakamakon matsalar taɓarɓarewar tsaro a yankin daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu gwamnatin jihar borno ta kaddamar da bikin dashen itatuwa miliyan daya don magance matsalan zaizayar kasa da kwararowar hamada gwamnan jihar borno professor gana umar zulmi da ya kaddamar da wannan biki a cikin jami'ar maiduguri mallakan gwamnatin jiha da ce an shafi shekaru fiye da goma ba gudanar da irin wannan dashen itatuwa a jihar sakamakon matsalan taɓarɓarewar tsaro da ake fama da shi a jihar. is very much necessary as a bilateral pressure from desertification, deforestation, soil erosion, coupled with poverty and insecurity have destroyed most ya ce wannan bikin dashen itatuwa ya zama dole idan aka lura da matsalolin da ake fuskanta na sabuwar matsalar zaizayar kasa da kwararowar hamada da ma gurɓacewar muhalli haɗa da matsalar talauci da kuma taɓarɓarewar tsaro da aka fuskanta duk sun taimaka wajen rage itatuwa a wannan jiha. It is very apparent that human activities like bush burning, illegal tree planting has continuously put pressure. Ya ce kamar yadda aka sani matsalar kona daji da saran itatuwa ba bisa ka'ida ba su ne suke ci gaba da haifar mana da waɗannan wannan matsalolin da muke fuskanta wannan mana iya haifar da matsalan karancin abinci. Borno State is among the front line states facing the desertification challenge in Nigeria. Ice jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalan zaizayar kasa Ke sa gwamnatin ta yi yunƙuro don ganin cewa an magance wannan matsala da ma kare gurɓacewar muhallin al'ummarmu. yace ce gwamnatin ta kuma samar da wani hanya na magance matsalan sare-saren itatuwa a daji musamman wajen samar da iskan gas in girki ga al'umma don rage saran irin waɗannan itatuwa. Alhaji Madubu lamadi. dai shine kwamishinan ma'aikatan muhalli na jihar Borno. This problem was first aggravated by some man-made activities like felling of live trees for commercial purposes. Ya wannan matsala dai mafi yawan shi mutane ne suka haifar da shi musamman wajen sarar itatuwa masu rai da akan yi amfani da shi wajen girki don kuma saidawa. Ya ce zakan wani za ta ɗauki mataki a duk wanda aka kama na sarar itatuwa ba bisa ka'ida ba. To koyi al'umman jihar Borno suka ji da wannan sabon shiri na dashen itatuwa a jihar ne bayan shekaru goma? Sunana Kolomi Dala. Cin gaba ne na 'yan al'ummar borno dan ka lura daga nan har zuwa irin su mangono da garuruwan da dai eh, mutane suke sun daɗe a wajen su mangono su kukawa da sauran ka kama hanya wajen kilomita ɗari da wani abu za ka ga bishiyoyi za ka iya kirgawa duk an riga an yanke dan mutane sun ta amfani da wannan itacen su rinka dafa abinci su da su abubuwa kuma daban da gasa nama da wani abubuwan da yake bukatan amfani da wannan itacen su sunana abdullahi umar wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata tuntuni a yi amma ba a yi ba sai a wannan lokaci to muna matukar farin ciki musamman ma matsalolin da ake samu na zaizai na kasa a wurare da dama musamman a wannan jiha to amma ga wannan da shaida aka yi tun da za a ci gaba da yi insha Allah zai kawo abubuwa na ci gaba sannan zai kuma kawar da wannan ainihin zaizai da yake faruwa a cikin wannan jiha tamu wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu da sake bijiro da batun dashin itatuwa bayan shakaru goma da aka dakata sakamakon matsalan tsaro Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla a gaida Haruna Dauda. A taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara, shugaban Ghana Nana Akufa Addo ya bayyana cewa an samu ci gaba a yadda aka gudanar da zaben da aka yi a baya, a yayin da ƙasar ke shirin gudanar da babban ta a watan Disamba. da yake bayani a wani zaman taron majalisar ta yanar gizo ya jaddadawa mahalarta taron cewa za a yi babban zaben kasar a cikin lumana Wakilin muryar Amurka Red One Abbas na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. ya ce kasar ghana za ta kare mutuncinta a matsayin ƙasa mai dauriya da marhaban lalle da demokaradiyya yana mai faɗan cewa sai duniya baki ɗaya ta yi koyi da ghana Like everything else in our world today, even the politicking has been affected by the pandemic, and we cannot campaign for votes in the style to which we are accustomed. We're having to. Komai a duniyar nan mu yau, har mu, cutar COVID-19 ta addabe ta kuma ba mu iya yin gangamin siyasa a yadda muka saba yin sa. su muke dogara akan fasahar zamani wurin samun hanyar yaɗa sakonninmu a zamanin nan na COVID-19. Wani abin fariya ne ya gare ni. duk da irin wahalar da ke tare da shirya zaɓe yayin da wannan cuta ta yi kamari na iya bayyana cewar duk yan Ghana sun amince a yi aiki tare yadda zaben zai zama na gaskiya wadda babu tsangwama cikin limana kariya kuma mai sahihanci wannan zai zama zaɓe na cikin takwas tun da muka waiwayi mulkin doka a jamhuriyar mu da hudu a 1992. of the reputation that Ghana has built Shugaba Akufado ya kara da cewar muna sane sosai da irin mutunci da gana ta sayi wa kanta a matsayin ƙasa mai dauriyar biyu wa turbar dimokuraɗiyya kuma mun ƙuduri duk aniyar lallaɓawa mu kuma ɗaukaka shi. Babban abin da kowane ɗayanmu yake bege shi ne shirin Ghana da ke nufatar zamanta kowane fage na rayuwarmu mu kawo wadata cikin rayuwa ɗin. ba ni da shakku ko kankani cewa a ƙarshen zaɓen za mu yi fariya da kanmu kuma afirka za ta yi fariya da mu har duniya baki ɗaya ba za ta rabu da koyi da mu ba a matsayin shugaban kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas a takaice shugaba kufa ado ya yi kira ga sauran mambobi su bayar da goyon bayansu su akan daidaita sha'anin siyasar kasar mali the chairperson of the Economic Community of West African States, ECOWAS, I say that one immediate test confronting the community is the. A matsayina na maga kujeran kungiyar ECOWAS, ina jin wani aikin gaggawa da ke gaban kungiyar shine halin siyasa a kasar Mali. Bayan juyin mulkin da ya hambare shugaba Ibrahim Bubakar Keita daga kujerarsa, wanda ya ƙara munana a dalilin tsangwama daga 'yan ta'adda da 'yan awa wari da sha'awar su da jini waɗanda ke rike da ɓangare mai girma a ƙasar da wani sashi na nahiyar ta sahel don haka ya zama wajibi ga majalisar ɗinkin duniya da duk ƙasashe mambobi su baya da tasu gudunmawa ga ƙoƙari da ƙungiyar ecowas ke yi ta mai duda hali mai nagarta a ƙasar mali ya taimaka mana mu ci ƙarfin ƙaimin ta'addanci ɗin nan lamu tara bas sashen hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da ɗaukan matakan daƙi da ɗan cutar coronavirus wani mataki da ƙwararru da dama suka yi ittifaki a kan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuka wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullun da sauran jama'a wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa dalilin kenan da ya sa wata kwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum yau kan wannan batun shirin duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai sunana mahmud lalu. Brenda Shad jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke ba ta yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Shad wacce aka haifa da lalurar kurumta ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta kuma suna fuskantar irin wannan matsala ta ta. Communication uh, ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba kwatsam sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da amurka ke amfani da shi to hakan ya sa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matukar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye saboda fuskokin masu kantunan duk a rafa suke. Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna idan suka fahimci cewa mutum baya gane maganar su sai su amfani da basirar su su zama masu haƙuri su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganar su. Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma, ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a rika ganin bakin mutum. Wannan shine takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. shekaru da dama da suka gabata macintosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa abin da ya kama daga masu jinya likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska hakan ya hana ni samun damar karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa. to yar kofar da aka bari a jikin takunkumin wacce za a iya hangen bakin mutum kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska kuma tun gabanin barkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci kalubalen fahimtar likitoci amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura uh, za iya kwashe kwanaki makonni ko ma watanni jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su. To alkalaman da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi biyar na adadin al'ummar duniya wato kusan mutum miliyan ɗari da shida na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta kuma za a iya amfana matuka da takunkumin rufe fuskan. wanda zai ba da damar a rika ganin labba da fuskokin mutane masu ware da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani mako idan allah kai mu yanzu kan a madadin maxim moskalkov da julie leathers gresham ni mahmud lalo ne ke cewa mutara wani makon idan allah kai mu dalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawo Girgir ya ce salam ya Hausa mama goyon bayan yajin aikin da kungiyar kwadago ke shirin shiga a Najeriya domin dai al'ummar ƙasa za su shiga cikin wahala fiye da wadda ake ciki yanzu. to amma ya zama dole gwamnatin tarayya ta yi abin da ya dace kan batun karin kuɗin mai da na wutar lantarki sako na gaba ya fito daga yusuf bazuka mai da gwalolo jihar bauchi ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya ta duba halin da talaka suke ciki na yunwa da fatara ga rashin aikin yi ga matasa da fatan gwamnatin buhari za ta farka daga barcin da take yi shi ku sako daga shehu da murjau ya ce yayin da hankali ya karkata yanzu akan zaben sabon sarkin zazzau muna fatan Allah ya baiwa mai rabo sa'a shi kuma rigayi da shehu Idris Allah ya ji kansa ya sa ya huta amin sako daga Ado Salati goma ga annabar Jau ya ce biliyan 75 da gwamnatin Najeriya ta ware don taimakawa masu sana'o'i da cutar COVID-19 ta haddasa wa asara Allah ya sa su kai ga waɗanda aka yi domin su domin wani lokaci rijiya kan ba da ruwa guga ta hana don haka za mu so shugaba Buhari ya sa ido sosai don ganin kuɗin sun isa hannun waɗanda ya yi domin su sai sako daga Mahmudu Salihu Kaurano mu da jihar Zamfara ya ce matakaddar jihar Legas da ke zama cibiyar coronavirus a Najeriya za ta iya buɗe makarantunta domin ɗalibai su koma a cigaba da karatu. Tuni a gani na babu wani dalili da zai sa sauran jihohi da ma gwamnatin tarayya su cigaba da barin makarantunsu a rufe. Ya kamata su ma su hanzarta buɗe su. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Babu Mato Miyaduwa ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Yau na shigo ne domin mika sakon gaisuwar ta'aziyya ta zuwa ga iyalai da 'yan uwa. da rundunar sojar kasar mu Najeriya da ma al'ummar kasa baki daya bisa babbar rashin da aka yi na hazikin soja wato kanal bako wanda ya rasa ransa a sakamakon kare al'ummar sa muna fatan gwamnatin kasar mu Najeriya za ta dauki mataki na kula da iyalansa to mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service madalla yanzu kuma ga zara fage ta dawo da takaitattun labaran duniya. jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a mexico ya sauka a venezuela kafin ya faɗi ya kama da wuta a guatemala an gano miyagun ƙwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya faɗi masu gabatar da ƙara a guatemala sun ce akalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya faɗi a ranar larabar da ta gabata koriya ta kudu ta ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ba da haƙuri a yau juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na koriya ta kudu a kusa da kan iyakar da ƙasashen biyu ke rikici a kai Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma goma sha biyar ko ECOWAS na iya ba da sanarwa a yau Juma'a ko za ta ɗage takunkumin da ta sanya wa Mali. A yau Juma'a za a rantsar da shugaban ƙasar Mali na riƙon ƙwarya ba Ndawu a Bamako babban birnin ƙasar na wa'adin watanni goma sha takwas. A jajiberan bikin rantsarwar Ndawu ya gana da tsohon shugaban Najeriya kuma mai shiga tsakani na ECOWAS wato goodluck jonathan jonathan ya ce ecowas ka iya ba da sanarwa a yau juma'a ko naɗe-naɗen a hukumance sun cika da sharuɗan ƙungiyar dan ɗage takunkumin Kasar Brazil za ta rage bikin faretin shekara-shekara na Carnival na watan Fabrairu bi zuwa a karo na farko a cikin karni saboda yakin da kasar ke ci gaba da yi da cutar coronavirus. Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.